الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بانك يو ثلاثة لا ربا كينكو يو لا ربا sha uku ga watan ramadan sha tara na sha tara na ke so na kuma baya wancan ne sha uku ko? <laughs> wancan ne sha uku sha hudu shi ma sha hudu <laughs> sha tara ga watan ramadan shekara 438 hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida shekara 2017 biyu da sha bakwai نعم آية تام سنجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا نعم الله سبحانه وتعالى yana gaya mana a wannan aya halittar annaba adam da kuma umartar da allah yi wa mala'iku su masa sujada suka yi amma iblis ya ki saboda girman kai ya shige shi dangane da irin halittarsa ko kuma sinadarin da aka yi halittarsa da shi Allah ce wa qulna lil mala'ikati ka tuna lokacin da muka gaya mala'iku muka ce usjudu li adam ku yi sajada ga annaba adam amma wannan ba sajada ta ibada ba malamai suka ce sujudu shirifin, sajada ce ta girmamawa wa takrimin wa ta'zimin da ainihin ba da girma da kuma darajawa amma ba sajada ta ibada ba fasajadu sai suka yi sajada a wata ruwa ya zo da mala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku baki ɗaya duk sun yi sajada illa iblis sai iblis kana min jin shi ya kasance daga wata kabila ta mala'iku da ake ce musu jin fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga bin umarnin ubangijinsa ya ƙi yabi wannan umarni da Allah ta wa ta'ala ya masa to yanzu gashi ya ƙi bin umarnin Allah da Allah ya ce sujada ga annabi Adam ya ƙi ya fita daga biyayyar Allah A afatattakhizunahum wa zurriyatahu awliya ku yanzu kwa rike shi da zuriyarsa auliya su zama masoya min duni koma bayana in ga halinsa me yasa za ku rike shi zama masoyinku shi ne kuke bin umarninsa shi kuke jin shawararsa shi zai gaya muku ku yi alhali ni na gaya masa yaƙi wahum la kuma adu alhali shi da ya zuriyar tasa duk maƙiyanku ne bisa lizalimi na badalan bisa badalan ya muna na musanya lizalimi ga masu cuta kansu wayan su musanya biyar allah da biyayyar iblis kai wannan musanya ya muna to nan za mu ga allah ya umarni ga na adam amma ya ƙi to me hujjarsa eh, ga afwan ga iblis amma ya ƙi me hujjarsa na allah ya bashi umarni kuma ya ƙi to ya faɗi hujjojinsa yana daga ciki cewa shi an halicce shi daga wuta annaba adam an halicce shi daga yunƙu a fahimtarsa wuta ita ce sama da yunɓu domin za ta iya ƙone shi za ta iya lalatar da shi to dama kuma tun lokacin da ya ganin ya halitta annaba adam ya ƙudurce a ransa cewa in an umarce shi da ya zama ƙarƙashinsa ba zai taɓa yadda ba in aka sanya annaba adam ya zama shine sama da shi shugabansa ba zai taɓa yadda ba عند الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فتنا لوكسن دو بنجين كي غيا ملائكو تشي زان حالتي بشرا دان ادم من صلصال daga karau shine yumbin da ya bushe wannan an buga zai dinga sauti kamar na karau min hama'in daga daga ainihin yumbu masnunin wato wanda yake an kwaɓa shi da ainihin ruwa ya zama tabo kenan tunda daga nan ne kuma za a yi mutum mutumi daga in ya bushe ya zama karo din fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidi idan na daidaita halittarsa na busa rai a cikinsa to ku yi masa sajada ku haɗu kuna masu masa sajada shine Allah subhanahu wataala ya ce to duk suka yi sajada din sai dai iblis shine bai masa sajada hujjarsa shine ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ne na domin ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi ainihin daga yunƙu to nan ne malamai kuma suka yi maganar shin iblis ɗin daga ina yake daga cikin mala'iku ko daga cikin jin ɗin an zo da maganganu daban-daban na farko akwai hadisin da imamu muslim ya fitar da sanadin sa zuwa aisha Allah ya kara mata yarda ta kuma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqtul mala'ikata min nur na halarci mala'iku daga haske wa khalaqtu iblisa min marijin min nar na halarci iblisa daga taratsatsi na wuta shine saman wuta inda yake zabalbalan wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an halicci annabi adam daga abin da aka sifaita muku shine an halicce shi daga turbaya wanda ita ce ta zama ainihin salsal har zuwa kuma fitar da shi a matsayin mutum to an gaya mana mala'iku daga haske iblis daga wuta annaba adam daga yimbu to wannan yana daga cikin girman kansa da ya sa shi ya ƙin sajida ga annabi adam don yana ganin shi sinadarin halittarsa ya fi nasa to shi iblis din a cikin mala'iku yake domin ayar an yi wa mala'iku umarni duk sun yi sajira sai iblis kenan yana cikinsu aka togace shi daga cikinsu shi ne hassan albasari a nan yake cewa ma kana iblis min almala'ikaci ɗarfata ainihin ƙat iblis baya cikin mala'iku ko da da ƙiftawa ido wa innahu li asalin jin shi yana daga asalin jin su kuma jin wasu kabila ne daga ainihin kabilu na wasu kabila ne wanda aka yi su a wancan lokaci ake kiransu jin to shi daga nan yake haka nan dahak ya ce kana iblis min hayyi min aya'il mala'ika yuqalu lahum al-jinn iblis yana daga wata unguwa daga ungoyin mala'iku wanda ake ce musu jin khuliqu min naris samu wanda an halicce shi ne daga wuta ta samu min bainal mala'ikati daga cikin mala'iku kenan sinadarin su ya sha bamban da nasa wa kana ismuhu al-haris sunansa al-haris wa kana khazina min khuzanil janna ya zama mai gadi ne daga cikin masu gadin aljanna mai kula ne daga cikin masu kula da aljanna wa khuliqat al mala'ikatu min nurin ghairi hadha al su kuma mala'iku an halicce su da haske amma ba na wannan unguwar na iblis ba ko kabila ta iblis قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار aljanu wanda aka ambata ƙur'ani wanda ba su ne na ainihin iblis ba to su kuma an halicce su ne min marijin min nar daga ainihin tartsatsi na wuta wa huwa lisanun nar shine harshen wuta har ila ya dhahaq ya karwa daga abdullahi dan abbas ya ce kana iblis min ashrafil mala'ikati wa akramihim qabilatan iblis yana daga cikin mafiya ɗaukaka da daraja a mala'iku kuma mafi girman su a ƙabilun mala'iku kana khazinan alal jinan mai kula ne da aljannatu wa kana lahu sultanu sama'i duniya wa sultanil ard yana da ainihin ƙarfi na kula da sammai da kuma ƙarfi na kula da ƙasa wa kana mamma mimma sawwala lahu nafsuhu min qada'illah yana daga abin da ransa tarya masa nan daga hukuncin Allah annahu ra'a anna lahu bidhalika sharafan ala ahli sama cewa yana da ɗaukaka akan mutanen sama fa waqa min dhalika fi qalbihi kibrun wanda wannan ya sanya girman kai a cikin zuciyarsa la ya alamuhu illallah Allah ya san iya wannan girman kan wasu ta kharja Allahu zalikal kibara minhu hina amarahu bis sujudi li adam Allah sai ya fito da wannan girman kan da yake cikin zuciyarsa ya fito fili lokacin da ya umarce shi ya sujada ga annabi adam wasu ta kawar sai girman kai wa kana min al kafirin ya zama daga cikin kafirai kenan girman kai sai janyo kuma ya rasa girman nasa da matsayin nasa baki daya to saboda waɗannan maganganu da aka yi ne sheikh muhammad Amin arwa abu bayas ya ce a la'allahu kainunatahu min aljin li'illati kainunatihi min aljin saboda ainihin sinadarin da aka yi shi daga aljanu ne amma wannan kabilar ta jin din wanda aka ce an yi su a wancan lokacin lana hadal wasfu farraqa bainahu wa bainal mala'ika wannan sifa ta jin ta raba tsakaninsa da me da mala'iku lanam intazalu al-amra wa asa su sun kwatanta umarnin Allah shi ko ya saba wal ajli zahir hadhihi al-aya al-karima saboda wannan zahirin aya mai girma zahabat jama'atun min al-ulama wasu jama'a daga malamai suka tafi ila anna iblis laysa min al-mala'ika cewa iblis baya daga cikin mala'iku fil tun asali bal minal jin yana daga wannan kabilar da ake ce musu jin wa annahu kana yata'abbadu ma'ahum amma yana yin ibada tare da su fa atlaqa fa utliqa alaihim sai aka bashi sunan su li'annahu tab'un lahum domin ya zama mai bi ne gare su kal halifi fil kabilati laqa alaihi ismuha kamar wanda aka yi alƙawarin zaman lafiya da shi a cikin a cikin kabila to sai a dinga ba shi sunansu to don haka ne sai aka ba shi sunansu wal fi iblis Saɓani a iblis hal huwa malakun fil asli wa shi mala'ika ne tun dama wa qad masahahu Allah shaytanan Allah kuma ya shafe shi dawo shaytan aw laysa fil asli bi malaki ko tun asali shi ba mala'ika bane wa inda ma shimalahu lafzul mala'ika sai dai sunan mala'iku ya hada shi da dukulihi fihim saboda ya shiga cikinsu wata abudu ma'ahum saboda kuma yana ibada tare da su shi sa sunan mala'iku ya shafe shi mashhurin inda ahlil ilm wannan sabani abu ne sananne a gurin malam wa hujjatu man qala inna aslahu laysa min al mala'ikati amran dalilin wanda yace shi ba daga mala'iku ke ba abubuwa ne guda biyu ahadu ma ɗayan su ismatul mala'ikati min kabil kufr mala'iku Allah yake su su aikata laifi na kafirci Allah zirta kabahu iblis irin wanda iblis ya aikata ko ba haka ba kama qala ta'ala anhum kamar yadda Allah ya faɗa game da su yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru su ba sa saban Allah abin da ya umarce su suna aikata duk abin da Allah ya umarce su to ya aka yi shi in yana cikin su shi ba bai bi umarni ba kenan baya cikin su wannan sifar ta mala'iku ba ta shafe shi ba qala ta'ala haka nan Allah madaukake ce la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ba sa riga Allah magana wa ya ce musu kaza shikenan ta zauna ba za su maida wa da Allah martani kuma suna yin aiki da abin da ya umarce su wannan yana daga hujja wanda suke ganin cewa baya daga cikin mala'i dalili na biyu an Allah sahara fi saraha fi hadhihi al-ayat bi annahu min a wannan ayar Allah ya bayyana karara cewa shi yana daga cikin jin wal jinnu ghayru al-mala'ika jinnu kuma ba su ne mala'ika qalu wa huwa nassun qur'ani fi mahallin niza suka ce wannan nassi ne da Allah ya faɗa a gurin da ake jayayya kenan tun daga nassi batun jayayya kuma bai taso wannan su ne hujjoji guda biyu wanda suke ganin cewa baya daga cikin mala'iku suka dogara da su cewa mala'iku ba sa saba umarnin Allah sannan Allah ya ƙarara ya ce minal jin sannan wanda kuma suke ganin cewa yana daga mala'iku tun dama can daga cikin mala'iku yake ice bima ta karara fil ayatul saboda abin da ya maimaitu a ayoyin alqur'ani daban-daban na'am min qawli ne daga fadin Allah da yace fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis duk mala'iku sun yi sajada sai dai iblis kaga ya zo da mala'iku sannan ya toshe itogace shi daga cikinsu ice fa ikhraju bi istithna'i min lafzi al mala'ikati dalilun ala annahu minhum fitar da shi da istisna'i togaciya daga lafazin mala'iku wannan ya nuna cewa daga cikin su yake wasu suka ce wa zawahiru idan katharat tharat bi manzilatin nas idan zahirin maganganu ya yawaita to kamar nassi ce tunda a ayoyi daban-daban Allah ya faɗi wannan to suna ganin wannan hujja ce akan cewa lallai daga cikin mala'iku yake wa min al-ma'lum abu ne sananne kuma annal asla bi istisna'i ittisal cewa asali a toga ce abinda yake mai annal asala filistisna alittisal cewa asali a toga ce abu saduwa yana ciki ne aka ce da baya ciki me yasa za a ce shi daga ciki lalin kitsa ba don yankewa sai suka ce to wala hujjata liman khalafa na fi ya kana min al-jin wanda yace yana daga cikin jin wannan bashi da hujja saboda jin kabilatun min mala'ika domin ita ma jin din ai kabila ce daga cikin mala'iku khuliqu min bainal mala'ikati min naris samu aka halice su daga cikin mala'iku daga wutar samu tunda an ce kabila ce daga mala'iku kenan ashe su ma mala'iku ne suka mai da martani da wannan ainihin mala wannan magana aka zo akwai ayoyi da dama wanda suke nuni zuwa cewa akwai inda Allah ya saki lafazin jin akan mala'iku kamar ne ce waje alubai na huwa bai na jinnati na saba na inda man ya kolo bi annal murada bi dalika ƙauluhum almala'ikatu wa natullah sun ce mala'iku yayan Allah ne sai Allah ce waje alubai na huwa bai na jinnati na saba jinnati a nan ana nufin me mala'iku suka ce to kaga a wani gurin ma Allah ya yi jin amma yana nufin me yana nufin mala'iku to wannan da yana daga cikin me ainihin maganganu da aka sannan umar ta zama bi annahu laysa minal mala'ika yana daga cikin wanda suka yanke cewa baya daga cikin mala'iku tun asali saboda zahirin wannan aya hassan albasari da kuma zamakhshari imam al-qurtubi shi ma yace inna kaunahu min al-mala'ikati huwa qawlul jumhur shi kuma kan wannan magana yace cewa yana daga mala'iku shine fadar mafi yawan malamai kamar ibn abbas da ibn mas'ud da ibn jurai da ibn al-musayyib da qatada da wani kuma shi abin da sheikh abul hasan ya faɗa shi abin da imamu tabari shugaban masu tafsiri ya rinjayar cewa iblis yana daga cikin mala'iku saboda an ce jin an ce kabila ce ta mala'iku to kenan su ma suna cikin mala'iku wa huwa zahiru qawlihi illa iblis kuma shi shine zahirin faɗinsa da Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi mala'iku ya togace su yace sai dai iblis وما يذكر المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشرف الملائكة ومن خزان الجنة وأنه كان يريد أمر السماء الدنيا وأنه كان اسمه عزازيل كان من الإسرائيليات لم أعول عليه abin da aka samu wanda muka kan karanta ɗan can shi sa na ɗauko shi wannan saboda waɗancan maganganun ba su da ainihin hujja ita abin da malaman tafsiri suke faɗa kamar yadda yanzu ibn kasir ya faɗa a nan cewa yana daga ainihin kamar ibn abbas da waɗansunsu cewa yana daga cikin manya-manyan mala'iku kuma yana daga cin masu gadin aljanna shi yake gudanar da al'amarin sama saman duniya kuma sunansa azazil ya ce to wannan an samu su ne daga littafan bani isra'il babu ainihin hujja a kansu la mu'awwila alaiha ba za a dogara da ita wa azharul hujjati fil mas'ala hujjatu man qala innahu gairu malakin لأن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق هو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي والعلم عند الله تعالى شما دي أكرشي يا ميد سنة الأمر زوج الله تبارك وتعالى نعم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ۖ ولا خلق ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا نعم الله سبحانه وتعالى yace ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard ko waɗanda suka rika suke bauta kuma bayan Allah wanda ba su mallaki komai ba to ai ban halartar da su ba lokacin da na halarci samai da ƙasai wala kanu idza ka mawjudina kuma ba sa na lokacin da na me na halarci samai da ƙasa wala khalqa anfusin ba sa nan ma lokacin da ainihin ba su halarci khalqa anfusin halittar kawunan su ba suna ina a lokacin amma kuntu muttakhidul mudillina alul aduda sannan ubangiji ce ni ba zan riki almudillina wanda suke masu ɓatarwa su zama adudan su ne mace makana ba suna haɗa su su ce ainihin wasu rike su abokan wato tarayya gare ni kuma su ne masoyansu to ai ban halartar da su a lokacin da na halarci san mai da ƙasai haka nan ban halartar da su lokacin da na halarci kan kawunansu ba sannan ni bai kamata gare ni a ce na riki masu ɓatar da mutane su zama su ne kuma mataimakana ba naka babu hujja akan su riƙi wani koma bayan na su ce shine masoyinsu kuma shi zai kusantar da su zuwa gare ni babu wani shi ne Allah ya fito da wannan maganar ainihin a wata aya ya ce ƙuli da'ul da amtin min dunillah ku kirawo wanda kuke riyawa su ne alloli koma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard basu mallaki dadi da kwayar zarra ba a samai ko a ƙasa amma lahum fihi ma min ba su da tarayya gare ni a cikin halittar samai da ƙasai hmm? da su muka haɗa gwiwa muka halarci samai da ƙasai babu ba su da wani wato ainihin jari nasu da suka zuba ko gudunmawa da suka kawo wanda muka haɗu muka halarci samai da ƙasai da ita wa ma lahu minhum min zahir kuma min zahir mataimaki malahu bai tabbata gare shi ba minhum daga gare su wai ba wani daga cikinsu wanda ya zama mai taimakawa Allah a cikin wannan halittar da suka a cikin halittunsa da babu to don me za su riƙe su su zama su ne ababen bauta kuma bayan Allah ta baraka wa ta'ala alhali shi ya sakandamta da halittarsa da duk ayyukansa shi kaɗai ya yi su ba wani wanda ya taya shi wanda ya zo suka haɗa gwiwa babu don haka sai za a bauta masa shi ma shi kaɗai ta wa ta'ala na'am ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ويوم يقول كتنا رانا دا وبنجي زيتي نادو شركائيا ku kira abokan tarayyar wanda kuka rika kuna bautawa koma bayana to ku kira wasu alladhina da'amtum wanda kuka riya su ne cancanta ku bauta fada'uhu sai su kira wasu falam yastajibu lahum amma ba za su amsa musu ba domin ta kansu suke waja'alna bainahum mawbiqan mun sanya mawbiqan mahalaka bainahum tsakaninsu ko waja'alna bainahum mawbiqan mun sanya kwari ainihin a tsakaninsu ta inda ma ba za su ji kiran nasu ba ballanta su amsa musu babu sun yi nisa da su kuma ta kansu su ma suke to shine wasu ayoyin suka zo suka da ƙarfafa wannan daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana ɗaiɗaikun ku kamar yadda muka halice ku tun farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar abin da ainihin wato muka jibinta muku can bayan ku kun bar su a baya suna nesa da ku wa ma nara ma'akum shufa'a gashi yanzu kun zo mana ba ma ganin abokan tarayya tare da ku alladina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuka riya cewa su abokan tarayya ne a cikin ku laqad taqata'a bainakum wato duk wani alaka tsakanin ku ta yanki wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke riyawa ya bace muku kuke riya su za su cece ku su za su taimake ku su za su agaza muku a wannan rana kun rike su tsani tsakanin ku da ubangiji sun bace muku bawo ba wani abu da za su yi zuwa su yi muku shi ne Allah ce duk za su kira wasu din kuma ba za su amsa musu shi sa Allah ya yi bone a wani guri cewa man adal wa ya fi bata mimman ya da'u min dunillahi man la wanda zai zo yana bautawa wanda in ya kira wasu ya kawo masa ɗauki da agaji ba zai iya zuwa ba ya kawo masa ɗauki da agaji ya zama ya rike shi shine abin bauta to man adal wa ya fi ɓata fiye da wani ba shakka ba wanda ya abin da zai ma amfani ba kuma ka tafi da rayuwanka wajen bautarsa ranar da kake bukatar taimako ba zai iya ma ba ranar da kake bukatar agaji ba zai iya kawo ma agaji ba to ba wanda ya fi ka bata a irin wannan ainihin bauta da kake domin komai ana yi ne don fa'ida ana yi ne don samun amfani to zama ranar amfanin ba zai ma ba to me amfanin bautarsa na'am wara almujrimuna nara fadhannu annahum waqi'uha masu laifi sun ga ainihin wuta uruku fadhannu suka tabbatar annahum waqi'uha cewa fa lalle fa afkawa ciki za su walam yajidu anha masrifan ba su samu mabauɗa ba an ha gabarinta ba wani abu da zai zo ya kare su gabarin haɗawa cikin wannan wutar to anan za su sakankance cewa mai cewa lallai ainihin abun da suka abubuwan da suka bauta sun yi bautar banza domin da ta gaske ce da yanzu ya zo ya kawo musu ɗauki da yanzu ya zo ya taimake su amma ina suna gani za su haɗa wuta kuma bayan ba wani mai kawo musu taimako ko agaji ko kuma wata mabauɗa wacce za ta kautar da su ga barin haɗa wuta a wannan rana babu ita domin duk komai yana hannun allah ta baraka wata magana ma ba mai iya yi sai shi ruwa zai zo ya kawo ma ɗauki ya kautar ma da azaba Allah a wannan ranar matukar ka cancanci ka hada cikin azaba to babu to idan an tabbatar da wannan kina ya kamata tun a nan duniya mutum ya san halin da yake ciki ya riƙi abin da zai masa amfani ba wanda ba zai masa amfani ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا حقيقة من بياني دكي دكي نعم للناس متاني من كل مثل ندون مثال دزام إيكاوا في هذا القرآن أتكون القرآن ومن يتصرفي mun kawo misali iri-iri na kuda na kudan zuma na gasu na bayanin gonaki bayanin sama bayanin ƙasa duk mun yi da wume wani mutum ya fahimci abin da allah subhanahu wa ta'ala yake ne. ba don komai ba da ice linnasi ice ya yi li ajilihim saboda mutane wali maslahatihim saboda kuma maslaharsu shi sa allah yake ta bayani daki daki maslaharsu shine su ba allah samu shiga aljanna abinda ba maslaha su ba su gibin Allah kuma su haɗa wuta to saboda maslaha su Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani daki daki tun daga farkon bakara hannan har kuma nasi da kawo misalai iri iri amma wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum ya zama akthara shay'in shine mafi yawan wani abu jadala a musu wai mutum mutum yana da musu yana da jayayya ana ana nufin me ainihin kafiri kafiri yana da jayayya yana da musu domin mun ga kyakkyawan musun kafirai a darasin da muka yi kamar kwana uku da ya wuce dangane da mutane manya-manyan ƙwarsha da suka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama eh, suka nuna wasu abubuwan da suke soye musu sannan su imani da shi wanda har ma wanda yake dan amunsa ne dan halarsa ne yake cewa ya zo musa da ainihin tsani ya taka ya je sama eh, wanda ya ce kai Koma in ya je saman ma ya zo da littafi wanda zai karanta ya ce kai koma ya zo da littafi ma yana ganin ma ba zai gasgata shi ba to wannan ya nuna jayayya da musu na ainihin kafirai na وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس me ya hana mutane an yi minu su imani izja a huda lokacin da kuma shiriya ta zo musu shine alkur'ani domin allah ce inna hazal qur'ana ya hadi lillati hiya aqwam na ka huda anan alquran me ya hana su imani wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangiji su bisa abin da ya gabata na daga laifuka da suka aikata to ba abin da ya hana su illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai dai al'adan mutanen farko ta zo musu aw ya'tihum al'azabu qubala ko azaba ta zo musu kuru to wannan shi ya hana wai yana daga abin da ya hana su imani cewa so suke abin da ya faru ga na farko sai ya faru gare su shine su ga azaba ta zo musu Allah ya kifar da garin ko kuma dufana ya zo musu ko fari su zo musu ko wani abu daga cikin ne abubuwa da Allah yi wa waɗanda suka gabata azaba da shi to sai ya zo musu sannan ne kuma za su ce za su imani wanda a lokacin kuma imanin ba zai musu amfani ba kenan abin da suke sauraro kenan sannan su imani to shine Allah subhanahu wataala ya faɗi wani abu daga cikin irin abin da waɗanda suka gabace suka faɗa yana daga cikin cewa fa aski da alaina kisfan minas sama'i in kunta minas sadiqi ka kifo mana da yanki na daga sama in ka zama daga cikin masu gaskiya wanda shi ma mun karanta a baya wasu kuma suka ce itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ka zo mana da azaba Allah in kana cikin masu gaskiya shawa suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim suka ce wai ubangiji idan wannan qur'ani gaskiya ne daga gare ka me kamata su ce ce to Allah ka sami imani maimakon haka sai suka ce fa amtir alaina hijaratan kai mana ruwan duwatsu min as-sama'i daga sama witina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi to kaga jawo kai musiba yana daga abin da suka yi qalu wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma tatina bil malaikati in kunta min as-sadiqin suka ce wannan wanda aka sauka ma da zikir shine alqur'ani muna ganin kai mai halin ka ne ko me ya hana ka zo mana da mala'iku su dinga gazgata ka in kunta minas sadiqin in ka zama daga cikin masu gaskiya cewa waɗannan ayoyin daga Allah suke to wannan shine irin maganganun nasu to sai azabar ta zo musu sannan ne za su ce za su imani وما نرسل المرسلين المرسلين إلا مبشرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما نرسل المرسلين بما أيكو من زنيبا إلا مبشرين فاتما سبو شارع دا جدان الجنة ومنذرين ما سكر قد إيدي جدان متا وانا شيني أيكو من زنيبا ba ce su zo su yi addu'a sama ta haɗu ba ko a zaba ta sauko ko a ce ga mala'iku su zo su ne musu zagi duk ba aiko su don wannan an aiko su ne don gargaɗi da gidan wuta da bishara da gidan aljanna cewa a azaba ta zo wani abu ne daga Allah kamar yadda muka karanta aya da ta gabata cewa Allah ya so ya zo da azaba wannan sai ya zo da ita amma ba aikin manzo ba ne ya ce wa mutane ya addu'a Allah ya sauko da mutanensa azaba wai jadilu alladhina kafaru bil batil alladhina kafaru kafarai yujadilu suna jayya bil batil da abin da yake na barna wai abu wanda yake na ƙarya shi za zo su rike gangam suna jayya da shi da abu wanda yake na gaskiya li yudhidu bihil haqq saboda suna so su kau da gaskiya bihi da wannan jayyar ta ƙarya kaga jayyar gangan kenan suke ya ayati sun rike ayoyina wa ma unziru da abin da aka yi musu gargadi da shi huzwan wasa da wargi abubuwan da ake gaya musu na Allah zai kaza Allah zai kaza suna ganin wasa ne ba da gaske bane to da haka sai su ta kawo abubuwa na karya wanda suke ganin za su kare ainihin ƙaryarsu da shi su kuma kayar da gaskiya din da wannan abin na ƙarya wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su iko kan wani komai daɗewa, komai wahala komai fama gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya ita ce sama da komai Allah zai taimaki addini sai ya taimaki mu'min walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin na'am ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم وايكو تشوتا كانسا ممن ذكر بآيات ربه fiye da wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa kamar waɗannan da muka karanta a yi kaza a yi kaza a bar kaza a bar kaza anha amma sai ya kau da kai gabaninta ya juya baya wanda sai ma kaddama da yadda ya manta abin da hannunsa ta gabatar da daga ayyuka munana inna ja'alna ala qulubihim akinatan wanda suka zama haka za a tunatar da su da ayoyin Allah amma su kau da kai to waɗannan haƙiƙa ja'alna mun sanya aikin na tarrifi ala qulubihim a zukatansu an rufe zuciyarsu an yafqahu dan haka ba za su fahimci abin da ake musu gargaɗi ba wa fi adanihim waqaran mun sanya waqaran darma fi adanihim a cikin kunnuwansu wai abu mai nauyi eh, a cikin kunnuwansu wanda ya zama abu na gaskiya ba zai shiga cikin kunnan ba ya zarce zuwa zuciya a domin an sa tushiya mai karfi a kunna ba za su taba jiji na fahimta don haka wa in tar'uhum in ka kira wasu ilal huda zuwa shirya falon ya hatadu ba za su taba shirya ba abadan har abada idan lokacin da ka kira wasu saboda me saboda an rufe zuciyar an yimke kunnan an sa shi an sa darma an narkar da shi babu kafar da wani abu zai shiga ciki haka duk kiran da za a ba za su je ba duk kokarin fahimtar da su da za ba za su fahimta ba saboda zuciya a rufe take wannan Allah yana faɗar halinsu cewa wannan shi ya jawo kuma an tunatar da su ayoyin Allah ba za su taɓa wa wa'azantuwa ba وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور وبنجلك شيني مي يوان غفرة يعني كو ذو الرحمة ما أبوش الرحمة ما الوجه وأن ورحمته وسعت كل شيء رحمة ستايل وجه كومي وأن ضد الوجه تقوى إيتي أنا سرر الدنيا نمبكي إيه law ya'khudhuhum bima sabo da Allah zai kama su da abin da suke aikatawa la'ajjala lahum al'azab da ya gaggato musu da azaba wato ainihin nan take to amma yana jinkirta musu ne ko za su tuba ballahum ma'id amma ka sani suna da wani alkawari lan domin duniya dunihi maw'ilan ba za su samu maw'ilan makarkata ba min duniya koma bayan wannan lokacin idan lokacin ya zo ba makawa su sadu ubangiji kuma su ga irin abubuwan da suka aikata kuma ya musu sakayya da su ba wa kawo wannan to Allah yana bar su ne da yi dukkan abin da suke aikatawa saboda me saboda ya buɗe ƙofar tuba kamar yadda makaranta Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi eh, cewa mutanen sun ce ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza kai ba shi zaɓi to ko dai ne musu ɗin amma in ba su imani ba azaba ce za ta biyo baya ko kuma buɗe musu ƙofar tuba su yi laifin in sun tuba karbi karɓi tuban su dai in kau da kai in kyale su har zuwa lokacin da zan haɗu da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi a buɗe mana ƙofar tuba saboda me saboda mu samu rama Allah baya so a halakar da al'ummarsa wannan shi sa Allah subhanahu wataala baya kama mutane da laifin da suka yi nan take yake jinkirta musu kamar yadda ya faɗa wata awar ita walau ya akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah zai dinga kama mutane da abin da suka aikata nan take to da bai bar wata dabba wani abu mai dindike ba a bayan ƙasa duk da an gama halakar da ku to amma baya kama da laifin nan take yana jinkiri ko ainihin bayi za su tuba sai yafe musu abin da suka aikata na'am وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى وأن بران تلك يا هذا جمعي قرية قرى وأنا نفهم وأن براني لمك na matan da suka gabata a halakanahu mun halakar da su lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci ainihin nan take Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su waja'alna limahalikihim maw'idan muka sanya lokaci tsayayye limahalikihim ga ainihin halakattawa halakatta halakar da su din mun sanya lokaci tsayayye kuma da izo Allah bai saba ba nan take ya halakar da su mutanen lot mun ga yadda aka yi musu suka wuce ainihin da annabi ibrahim suka ce an aike mu ne zuwa inna ursila ila qaumin mujrimin nursil alaihim hijaratan min tin an aike mu ne zuwa mutane masu aikata lai za mu je mu musu ruwan duwatsu sannan Allah ya ce inna maw'idahum as-subh lokacin halakar da su asuba ne eh? asuba ko tana yi mai faru Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila amtarna alaiha ijaratan min sijjin da lokacin alƙawarinmu ya zo nan muka ɗaga saman muka jiyo da shi ya dawo ƙasa sannan muka bi su da ruwan duwatsu na azabu waɗancan almatai haka aka yi musu da suka saba Allah ya yanke lokacin da za a halakar da su kuma nan take aka halakar da su to amma mu fa mu ne mana jinkiri ana saurara mana ana kaza duk ba don komai ba saboda ko za mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutuba wanda ba musulmi ko za su dawo su musulunta to Allah yake ta musu jinkiri saboda gatan da muke da shi na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وتل قال أرأيت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك تولى قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما نعم ونعم قصة ta annabi musa da bawan allah khadir da kuma yaran annabi musa yusha wanda allah yake kawo na ita a wannan guri wanda kisa ce mai ɗan tsawo to za mu bi ta gwargwadon yadda ta zuwa cikin alkur'ani wa idh qala musa li fatah lokacin da annabi musa ya gaya wa yaransa shine yusha bin nun yusha bin nun shine yaron annabi Musa wanda suka yi wannan tafiya da shi ko هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين abin da ya jawo wannan ma an gaya annabi musa cewa akwai wani bawa daga bayan allah yana nan a inda ruwa guda biyu ya haɗu ya yana da ilimi abin da annabi musa ba shi da shi sai annabi musa ya so ya tafi gurinsa ya je ainihin ya samu na daga wannan ilimin amma kamar yadda zamu karanta kissar da imamul bukhari ya rawaito shi kuma ainihin annabi Musa ne aka tambaye shi waye mafi ilimi a bani Isra'ila sai ce ni ne to sai ake so a gwada masa eh akwai wanda ya san abin da shi bai sani ba ya je gurin sai nemi ilimi to shine annabi Musa ya ɗau yaron sa Yusha aka gaya masa kuma inda za su haɗu shine majma'ul bahrain to shine ɗau yaron sa yusha yusha bin nun wanda aka ce shine kaɗai ya haddace injila bayan tafiyar annabi isa kuma kabarinsa yana nan shi ma a nan amman amman ta ƙasar urdun ko jordan da ake cewa jordan wanda muka yi magana ba su da nisa da inda su ashabul kafi suke su ma suna nan Eh, kabarinsa shi ma gurin da masallaci da 'yan abubuwa dai da aka yi a gurin ah, shi saboda saɓani ma da aka yi daidai gurin saboda suna amfani da archaeologists wanda suka san tarihi da saboda saɓani da aka yi daidai ne nan kabarin ko daidai ne can sai suka yi kabarin dogo haka don yi zama amma can ɗin ne dai to yana cikin inda aka ce nan ne kabarinsa amma nan ne yana cikin inda aka ce kabarinsa don haka ya yi tsawon mutum sau biyu haka inda suka yi suka kewaye suka ce nan ne kabar la abarahu ice ba zan ainihin gushe ba hatta abluga majma' majma'al bahrain hai sai na kai inda matattarar ainihin ruwa guda biyu yake aw amdiya huquba ko in ci gaba da tafiya huquban shekaru domin me domin an ce an inda majma'ul bahrain yake a nan ne zai samu wanda me wanda zai samu ilimin da ba shi da shi a gurinsa to sai yake gaya yaransa yusha bin nun cewa ga tafiya fa ta zo mu kama hanya zan ci gaba da tafiya har sai na je majma'ul bahrai ko kuma in ma za ta ɗauke ni ne ta tafiya shekaru to ba zan tsaya ba da sai na je majma'ul bahrai ne a inda zan samu wannan bawan Allah wanda zan samu ilimi a gare shi to a ina majma'ul bahraini take ta kuma yanzu akwai wani doktor abdulrahim raihan shine darakta na cibiyar bincike da karatun abubuwa na tarihi da kuma yada ilimi a sina gane ko da kuma nazarin ma inda ruwa yake na nan sina ɗin kusan eh, akwai sina nan ƙasar misira. to shine yake faɗa yake cewa anna majma'al bahrain al-madhkur fi suratul kafi wannan majma'ul bahrain da yake cikin suratul kafi yaqa'u bi mantiqati ra'si muhammad bi sharh ash-shaykh bi sharm ash-shaykh yana mandika kaman karamar hukuma da ake ce mata ra'su muhammad su haka suka kira ta ban san me yasa suka sa wannan sunan ba bi sharm ash-shaykh a kuma gundumar sharm ash-shaykh wanda take ƙasar misira inda nuqdati iltiqa'i khalijil al-aqaba wa khaliji suez a inda ainihin mahadar ruwan khalij